بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na juma'a wanda yau ashirin da ɗaya ga watan Ramadan hijirar manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin da ɗaya suratul zariyat wannan aya ta arba'in da bakwai da ta arba'in da takwas an karanta su a jiya mun kammala bayani a aya ta arba'in da bakwai mun shiga da takwas lokaci ya yi mana halinsa Allah ya ba mu labari cewa shi ne ya halitti sammai da ƙudura sa da cikakken ikonsa kuma Allah ya ba mu labari cewa shi <clears throat> mai yalwatacciyar ƙudura ce ko mai cikakken iko ne ko mai yalwatawa ne ga bayinsa ko kuma Allah mai yalwata faɗin sammai ne ga baki ɗayansa kamar da bayani ya gabata. To Allah ya dawo kan ƙasa sai ce wal ba. ita ƙasa farashnaha mun shimfiɗe ta ba kowace shimfiɗa take dacewa da inda aka shimfiɗa ta ba. ba kuma kowace shimfiɗa take amsa sunan cikakkiyar shimfiɗa ba ba kuma kowanne mai shimfiɗa iya yin shimfiɗa ba to shi sa Allah subhanahu wataala sai yi wa kansa da kansa jinjina sai ce fa ni'mal mahidun ma dallada wanda suke gwanaye ta fuska shimfiɗa ƙasan nan da muke gani wallahi da muna ɗaukar darasi ko ba a yi mana wani wa'azi ba ganin abin da yake kan ƙasa zai nuna mana ƙudura ta Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin halittun da Allah ya yi, za mu ga cewa kusan kashi biyu ne. Na farko duk abin da yake sama da ƙasa, Allah ya yi shi domin amfanin ɗan Adam. To kasance bukatunmu ba na ƙare ba ne. Allah domin ya nuna ƙudurarsa sai abubuwan amfanin kala biyu. akwai wanda suke karewa wanda ake rasawa to Allah sai ya saman masa hanya wadda ba za su yanke ba za su dinga karuwa kalli dabbobi yankawa ake ci ake in ka lissafa daga haihuwar dabba kafin ta kai lokacin yanka lokacin da ake ɗauka da tsawon tazara to amma nawa ake yankewa a kullum to amma kuma Allah subhanahu wataala ya sa tunda muna amfana da su sai ya kaddara hayayyafa su ta yadda ba za su yanke mana ba ba lokacin da za a ce an waye gari babu wannan dabbobin da za mu yanka babu wannan lokacin idan za ka ce kullum sai ka ci kaza hamsin sai ka ci rago ɗari in za ka iya kowa ma ya ce haka wallahi ba za su ƙare ba suna nan tunda Allah ya kira su al'an'am dabbobi na ni'ima muna da buƙatu tari dangane da su to shi sa Allah ba zai yanke samuwar su ba kalli 'ya'yan bishiyoyi da abin da muke nomawa gero dawa shinkafa alkama Allah sai sa ƙwayoyi ne Sai da idan an shuka wannan ƙwayar to kuma za ta bayar da wasu ƙwayoyi masu yawa ƙwaya ɗaya za ta iya ba da zanganniya ɗaya wata take ɗauke da ƙwaya ɗari bakwai ko sama da haka kalli bishiyoyi su ma ana ci suna daɗa fitowa Allah ya masu ‘ya'ya wanda za a shuka ko Allah ya shuka shi da kansa su fito. wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu wanda shi ma muna da buƙatar sa Allah bai kaddara masa hayyafa ba to tunda Allah ya sa cewa muna da buƙatar sa to Allah kuma sai masa tsari da ba zai ƙare ba kalli ƙasa da muke takawa kullun amfani da ƙasa ba zai ƙare a wajen ɗan adam ba amma mun taɓa jin an ce ƙasa ta ƙare a yanki kaza ko gari kaza an neme ta an rasa babu kuma ba za ka ce ƙasa tana hayayyafa kamar dabbobi ko tsirrai ko sauran abubuwa ba kalli duwatsu su ma ba za mu iya kare su ba a da san shekaru masu yawa mu san amfanin duwatsu ba ilimin zamani ya nuna amfanin duwatsu a wajenmu a yi tiles a yi mabul a yi kwalta a yi siminti a yi waye duka da duwatsu ake yi kuma duk bukatun namu mu yi mu gama duwatsu sannan ba za su kare ba to kalli sama da kuma ainihin taurari da wata da rana kaga su ba su hayyafa to amma tunda Allah ya sa amfanin su a wajen mu yana nan muna da bukatar su su kuma sai Allah ya musu yanayi na yadda ba za su lalace ba ba za su tagayyara ba ba za su fita daga cikin hayyacin su ba yanzu ka kaddara yadda muke da bukatar rana yadda muke da bukatar wata da taurari a ce yanayin su kamar na tufafi ne rigar da za ka sa za ta tsufa ta ya galgale kai da kanka ka tsare ta kaje ka jefar da ita da a ce rana da wata irin bishiyoyi ne bishiya ta girma ta girma ta tsufa ita da kanta ya zamo ta bushe ta ragargaje ta zube da haka Allah ya wa taurari da wata da rana da sama da yanzu babu su to amma Allah ya san bukatunmu ba za su ƙare tattare da su ba kuma su ba za su hayayyafa ba to shi sa Allah sai musu wannan yanayi na gani nan bari nan ba za ka taɓa cewa ka ga wani wuri ya lalace na wata ko wani ɓangare na rana ya lalace ana masa kwaskwarima ko ana yi mashi fati ko ana yi masa filasta ko wani abu za ka taɓa ganin wannan ba ta wannan ne yake nuna mana cikakkiyar ƙudura? ta Allah subhanahu wata'ala mu dawo a kan ƙasar nan da muke amfani da ita duk buƙatar da ɗan adam zai yi akan ƙasa sai dai ya gaji da wannan buƙatar ya ture wannan buƙatar ya wata sabuwa ƙasar da tana nan ba za ta kasa karɓar wannan buƙatar ba ko kuma a'a yayi tasa buƙatar ya tafi waninsa ya zo ya ture wannan buƙatar ta wancan da ya gabata don shi baya da sha'awarta kuma shi ya yi tasa sabuwa fil kuma akan wannan ƙasar ba ta canza ba wannan masallacin kamar na sha buga misali wanda muke ciki baka san duniyar da aka ci a wannan wurin ba shekaru ɗaruruwa ko dubullai wani Allah wurin ya taɓa zamowa wata makabarta wani Allah wata masarauta wani Allah wata masana'anta wani Allah wani Allah Allah shi san abubuwan da aka yi to duk abin da aka yi sun tafi babu su babu dalilin su ita ƙasar tana nan yadda take in ba Allah bawa wa zai yi wannan aiki to shi yasa yayi wa kansa jingina subhanahu wataala yace fa ni'mal mahidun kai yanzu baka isa kai shimfiɗar da za a dinga mola tsawon shekara ba ta lalace ba in kuma za ka iya ka gwada ka yi wata shimfiɗa ƙofa gidanka a zo a dinga zama ka yi baƙi wannan su zo wannan su zo a ba ta shekara ɗaya a gaya wannan shimfiɗar za ta kai ba ma shimfiɗa ba ka yi dakalin ƙofa gida ka shafe shi da siminti in Allah da inda aka yi shekara biyar goma ana hawan wannan da kalin, to sai ya babban gare sai ya gwagwaye sai ya lalace ƙarshe sai ka rushe kai da kanka ka sake samu amma Allah saboda shi ne gwanin shimfiɗa tun da ya yi ta ba mu ga yana gyara ta a wani ɓangare ba ta wasu malaman tafsiri suka ce to tun da Allah ya jinjina ma kansa ya ce fa ni'mal mahidun kaman Allah subhanahu wata'ala yana nuna wannan aiki da yayi tun da shi da kansa yayi wa kansa jinjina ‘yan manuniya ce cewa ya wajaba mu gode wa Allah wannan aikin da ya mana. Don Allah nawa ne a cikinmu ya taɓa tunanin ga wata ni'ima da Allah ya mana ta ƙasa, bari mu gode ma Allah a kanta. A malamai ma ballantana ga magarin mutane, nawa suke da wannan tunanin, sai dai kawai ka taka ka wuce, ka shura ka wuce, ka haƙa ka binne, ka kwaso ka kai wani wuri amma wai kai tunanin wannan wata ni'ima ce kai wallahi wani ma da yake sana'ar ƙasar. bai tunanin ni'imar da Allah ya masa wani sana'arsa kila ɗan jakuna ne zai ɗebo burji ya ɗebo yashi ya kai wani wuri ya sayar a nan abincin sa yake wani ɗan tifa ne ya ɗebo duwatsu ya ɗebo yashi ya ɗebo ƙasa ya ɗebo kaza Sana'arsa su kenan amma hankalinsa bai taɓa kaiwa kai ya kamata mu gode ma Allah inda wannan ƙasar babu ita ina ma zamu rayu nawa suke da wannan tunanin kaɗan ne daga ciki to shi sa Allah subhanahu wata'ala shi da kansa sai sai fa ni'mal mahidun kuma kamar yadda na faɗa mana a jiya daga cikin mizar halittar Allah mafi yawa duk wani abin da dan adam zai yi na amfani sai kaga wannan abun amfani ɗaya ko biyu yake an ƙarƙari ya kai amfani uku amma duk halittar da Allah zai yi amfaninta ba zai iya lissafuwa ba ka san wani ba ka san wani ba yanzu ɗauki gatari me ake da gatari askare gatari zai sare shuka gatari ba zai sare shuka ba gatari zai yi noma gatari ba zai yi noma ba to kaga dai yanzu shikenan gatari dai abin da zai maka ya faskara maka wani abu in ba shi ba to sai kayi tunani kaga to kuma me zan yi da shi na moriya fatanya ne za ka yi da ita noma fatanya ba za ta yi maka faskare ba kuma fatanya ba za ka je kana ɗebo ƙasa kana zubawa a wani wuri da fatanya ba dan dai amfanin nata bai wuce noma dan sassabe wani abu da ya kama da haka ba to amma yanzu wannan hannun da Allah ya ma dan Allah lissafe mun amfanin hannunka baka isa ka lissafe shi ba hannunka kawai kuma kalli yanda Allah ya maka fatar ba iri ɗaya ba da Allah ya maka fatar tafin hannu irin ta bayan hannu ce wace irin wahala za ka shiga a ce fatar bayan hannun ka ita ce a ciki kuma ana buƙatar ka yi noma ana buƙatar ka yi fasfari, ana buƙatar ana buƙatar za ka sha wahala da ka soma sai ga cewa ta kwalbe, sai jini dole ka haƙura amma Allah sai maka fata mai juriya fata mai ƙarfi kai duk abin da kake so hannun dai yana nan sannan wannan hannun ka rike fatanya wannan hannun ka rike gatari ka rike allura ka rike su tiyarin mota ka rike almakashi ka rike ko menene ya dace da hannunka kuma Allah ya sa kana da wannan bukatun shi sai maka wannan hannun falamun na'urar da zaka lissafa amfani goma ka ce ita kaɗai za ta iya wannan ka ɗauka da shi ka ajiye da shi ka rike ka murde ka juyi duk shi kadai ne wa in taquddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin Allah kama lissafa su to baka isa ka lissafe adadin ba to ba ma ni'imomin Allah gaba ɗaya ba ni'imar hannu kawai da na faɗa ba za ka yi lissafe ta ba na taɓa faɗa mana a baya yanzu kan littafin kafa da Allah ya mana wanda muke tafiya takalmi nawa kafa ka ta cinye lalace ka kashe wancan ka kashe wancan ka kashe wancan kuma kafa ka tana nan daram to kuma ita kafar Allah sai mata wani abu yanzu ka kalli mahaukata wanda suke yawo ba takalmi ita kafa yadda Allah ya yi ta idan kana taka wani abu takalmi da abin da ya kama da haka to jinin yana sauka daidai da yadda Allah ya tsara shi to amma idan ta rasa abin da za ta taka kuma sai a dunga janye jinin sai a dunga janye shi zuwa sama da wasu duk ruwaye sai a dunga janye su har a kai za ka taka wani abu in ba mai tsini sosai ba zai iya huda ta ba yanzu shi ka taba ganin mahaukaci ya taka kaya ya tsaya zai fili ba ka taba gani ba shi tun da haka Allah ya shi ba tunanin takalmi to Allah sai ya tsotse duk wani ruwaye na kafar sai ya saba kafar sai ta wani tauri da wani karfi duk abin da zai taka sai biyu ce lafiya kai yanzu in ka rasa takalmi a yau in ka taka abin da ya taka sai asibiti wa zai wannan ni'imar in Allah ba subhanahu wa ta'ala to ni'imar jikinka kawai wallahi ba za ta iya lissafuwa ba Allah ka ba mu ikon gode maka to shi yasa Allah sai ke cewa fa ni'mal mahidun ma dalla da gwanayen shi fada mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn dukkan wani abu mun halicci nau'i biyu mun halitti dangogi biyu sama ƙasa musulunci kafirci biyayya sabo fari baki ɗaci zaƙi, sanyi zafi arziki talauci ɗaukaka ƙasƙantaka haka ne ko ba haka ba to ba za ka iya lissafe su a lokaci ɗaya ba wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn duk abin da ka sani nau'i biyu ne muka yi Allah yayi haske yayi duhu yayi dogo yayi gajere yayi marowaci yayi mai kyauta yayi mai fushi yayi mai fara'a yayi mutumin kirki yayi mugun mutum duk abin da ka sani Allah sai da yayi wannan yayi wannan domin a gane ni'imar Allah da bai yi abu kala ɗaya ba. Allah yana da iko ya falon ɗaya, yanzu Allah ta mala a ce duk duniyan nan kowa marowaci aka yi shi. Zama ta kewa za ta yi daɗi? Ba za ta yi daɗi ba. To kuma a ce kowa mara kirki aka yi shi, ko kuma kowa fushi, zama ta kewa ba za ta yi daɗi ba. To Allah subhanahu wa ta'ala sai yi kaza sai yi kaza kai da Allah ya maka kyakkyawar kishiyar in ka ga wancan muguwar kishiyar sai ka gode ba Allah ka san da ya ga dama da haka zai yi ka Allah ya yi mai hankali ya yi mahaukaci ba laifi mahaukacin ya yi ma Allah subhanahu wataala ba dan ya nuna ma kai ma da ya ga dama irin wancan zai yi ka to sai yi ka mai hankali ka san abin da zai cutar da kai ka guje masa ka san abin amfani ka nemo shi kai da kanka da Allah duk yayi mutane mahaukata zamantakewa ba za ta yi daɗi ba to kuma da Allah yayi kowa mai hankali ba za a gano ni'imar hankalin ba domin ana gane alfanun kaza lura da kishiyarsa yanzu inda Allah bai yi duhu ba ba za mu san amfanin haske ba haka ne ko ba haka ba runtse idan kaka buɗe ka yanzu da Allah haka yayi ne ya san ji to shi ma wanda Allah ya rasa masa idan ba dan baya san ba domin shi kansa idan akwai nasa saban kala kala shi kuma duk wanda Allah ya rasa masa gani to Allah ya kare shi daga saban ido Allah ba zai taba abin da babu alheri a cikin sa Allah ya jikan Abdul Hamid ke shi yace alhamdulillahi alladhi sayyarani a'ama hatta la ara zalimin ya ce ina gode ma Allah da ya rasan man da gani in daina ganin azzalumai to almuhim akwai abubuwa wanda suke dangin sabo ne da ido ake yin su in baka da ido wannan sabon ba za ka yi shi ba akwai abubuwa wanda dangin sabo ne na kunne baka ji ba za ka yi wannan sabon ba yanzu batsa da ashariya da kaɗe-kaɗe da abubuwa na sabon Allah wanda Allah ya haramta a ji wanda ba ya ji zai yi wannan sabon? babu shi ya tsira daga wani sai dai ji ana yi to shi nan wani Allah ya rasan masa kafa wannan rasan masa ƙafan ba don Allah yana kinsa ba kila akwai wuraren sako da inda yana da kafa shine ɗan gaba dai gaba dai amma Allah sai tsugunar da shi a nan don ya zauna lafiya kuma shi yana gaba yi masa daidai kuma daidai aka yi masa wato Allah yana yi wa ɗan adam abubuwa shi yana ga an tauye shi amma wallahi da Allah zai kuranye masa dalili sai ya yayi sujudu shukur. ya Allah na gode ma da ka banni a hali ka ba Allah ka datar da mu to Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn duk abin da ka sani mun yi dangi biyu jinsin mutane Allah ya yi maza ya mata mazan ba sa iya rayuwa sai da matan matan ba za su rayu ba sai da mazan haka nan ɓangaren dabbobi ga abin nan sa namiji ga saniya mace ga bunsuru ga akuya ga rago ga tunkiya duk wani abu da ka sani Allah sai da ya yi wato ainihin namiji da mace kuma Allah ya yi wannan abun don amfanin mu amfanin nan ko dai abin da za mu ci mu ji daɗi ko abin da za mu sayar mu samu kuɗi ko abin da za mu samu wani amfani a jikinsa ko kuma abin da ko ba ko ɗaya in kai mai hankali ne in ka kalli za ka ɗauki darasi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka kalla zai nuna maka Allah subhanahu wataala guda ɗaya ne duk abin da za ka kalla za ka kalli darasin Allah ta tare da wannan abu amma me idan kana da hankali lafiyayyen hankali idan ka sama sama ne to babu abin da za ka karu da shi Allah ya kyauta Allah subhanahu wataala da ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn bai tsaya haka ba Allah baya komai sai da hikima sai ce la'allakum tadhakkarun domin ku ɗauki darasi ba don kawai ku lissafa labari ya wuce ba ba don kawai ku gani abin ya burge ku shi shikenan an wuce wannan wurin ba La'alla kuma ta zakaru domin ku ɗauki darasi shi sa Allah subhanahu ta'ala da ya jero bayanai a cikin surar da muka wuce ko kuma muke ciki sai sai wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kankin kawunan ku kamar yadda na faɗa akwai darussa masu yawa ko ba ku ganin wannan darasin ne ku koya akalla kamar yadda na faɗa mana duk abin da Allah subhanahu wata'ala yayi to wallahi babu gyara akai ko ka hango akwai gyara to kai ma sai wani ya fi gyaran ka in ka ce da gyara yadda dai Allah ya shi na haka yake shi sa Allah bai taba abinda zaka ce to yanzu tsohon yayin ya wuce yanzu an zo sabon yayi mu ne masu da kusasshen ilimi za mu yi ɗan abin da iliminmu ya bayu gare shi da ilimi ya daɗa faɗi sosai kaga cewa an ƙara faɗaɗa abubuwa ilimi yana faɗi abubuwa suna ƙara faɗaɗuwa lokacin da yake tsokakke abubuwa su kasance tsukaku. yanzu ka kalle ka Allah ya yi maka idanuwa guda biyu ya yi maka kunnuwa guda biyu sannan ya maka baki guda ɗaya ya maka hanci guda ɗaya ya raba ƙofofinsa to wannan tsarin da Allah ya yi da Allah zai halicci wani ɗan adam a yanzu Allah yakan yi wannan a ga ɗan adam da wata halitta wacce ba a saba gani ba yanzu saboda social media kuna ganin irin wannan akwai wanda za ka gan shi Allah ya masa wani ido a goshi idonsa guda ɗaya a goshinsa wani kuma idanuwan biyu kuma ga uku akan goshinsa kuma haka Allah subhanahu wataala yi shi to yanzu idan ka kalli wannan zaka ga cewa ko baka furta ba zaka ce na gode ma Allah da bai yi ni kaman wani ba zaka ji wannan a cikin zuciyarka wani ina ma da aka yi dan adam idanuwan nan guda biyu ɗaya a gaba ɗaya a keya Abun ba zai tsari ba kuma an raba maka hankali sai zama ka ta samu rikici amma Allah sai saboda ya saita tunaninka sai zama idanuwanka abu ɗaya suke kallo yanzu da ido biyu gare ka ɗaya yana kallon wannan ɗaya yana kallon abin da yake ba to ka kuma ta rabu biyu tunaninka ya rabu biyu ba za ka iya fahimtar na gaba da na baya kawo fahimta ba amma saboda a tara hankalinka wuri ɗaya sai ya kai maka su duka ainihin a ma'ana dai duk abin da Allah ya yi to sai ya masa wani tsari mai ban mamaki da ido da baki da kunne da hanci wannan duka kafafe ne ƙofofi ne kuma ta wannan kafar kowace ƙwayoyin cuta suna iya shiga wajen ɗan adam to Allah sai mu kowace kafar hikima shi baki Allah sai yayi matsa leɓunan da ake rufe shi ta yadda idan ka rufe wani abu ba zai shiga ba in wani abu ya shiga zai iya cutar da kai shi ma ido Allah sai ya masa marufin da zai danga rufe shi saboda ka rufe kada abin da zai cutar da kai ya zamo ya shigo to amma shi hanci da kunnuwa da Allah bai yi masa marufi ba su kuma sai masa wani security na musamman wannan dan danƙwa-danƙon kunnen wannan ɗan datti-dattin da kake gani alheri ne mai tarin yawa Ba ya bari ƙaramar cuta ta kai a cikin kunnen kata cutar da kai tana zuwa sai ta makale a jikin wannan dankon har ta marmashe ta lalace baka ma san an yi ba nawa kake biyan Allah a bisa wannan aikin da ake maka baka ma san ana yi ba shi kuma hanci wannan gashin da yake fitowa a ciki shi ma alheri ne ba kaɗan ba shi ma idan ƙwayar cuta ta shiga sai yi ram da ita sai ya ta har Allah ya baka iko ka zo ya ce ruwan alwala sai ka tato da ita shi nan ka gama da ita shi sa malamai da ka ce irin ma abin da muke yi a sa abu a ce sai an katse gashin hanci an aske shiga baki ɗaya cutar da kanka kake cutar idan ta zo ba control kawai sai ta wuce ciki amma wannan ɗan gashin da kake gani kamar wata ƙazanta alheri ne Allah ya maka kai dai ka zama mai tsafta kada ka dinga barin majina a wajen wannan kawai shine abin da ake bukata amma dai ni'ima imati Allah subhanahu wataala ya maka to irin wannan wallahi ba za su iya lissafuwa ba sai ka samu likita da ya san wato ainihin tsarin gaban ɗan adam idan na faɗa ma abubuwa Allah sai ka ji kamar za ka gigice saboda ainihin faɗin ƙudurar Allah subhanahu wataala da kuma hikimominsa to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa yayi wannan la'allakum tadhakkarun domin ku ɗauki darasi ku fahimci Allah shi ne mai ikon yi kuma shi ne mai kowa mai komai. A nan a cikin tausiri sai ce wa lamma ta ƙaddama min al'amsilati wal isar yayin da misalai da isoshi suka gabata a ƙabaha Allah sai ya karsantar da ita da izhari ayatihi da bayyanar da ayoyinsa da injazil wa'ad wal wa'id wato na iya zartar da narko da kuma alƙawarin rahama nan ya kamata a samu wawo wa atba'ahu ta'ala kuma Allah sai bibiyar da wannan da zikirin adilla da ambatan dalilai ala kamali qudratihi a bisa cikan ƙudurarsa fil injazi a wajen zartawa sai ki ta wali takuna ibratan kuma domin wannan ya zama izina li ulil nuha ga ma'abota lafiyayyun hankula wa tasliyatan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma domin wannan ya zamo ban hakuri ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi fagala sai Allah ya ce wasama na abi ai lallai sama mun gina ta da ƙarfi yace shi shine wato ƙarfi sai yace fal aidu nan da aka ce al'aidu aidu masdarun wato masdari ne lakin yuktabu fil mushaf sai dai ana rubuta shi a cikin Alƙur'ani biya aini da ya'un guda biyu ba'ad alhamdi bayan alhamza wa qabla dali kuma wannan ya'un guda biyu kafin dalil. kama nabaha alaihi al-khatib kamar da imam al-khatib yayi tambihi akai sai malam yace wa rasmul mushaf rubutun alqur'ani sunnatun muttaba'a sunna ce wacce ake bi wa illam yabdu lahu wajhun ko da ba a fahimci wato hikima ba abinda na mai tafsiri ke so ya faɗa muhimmin abu ne na faɗa kuma ina maimaitawa rubutun alkur'ani ya sha bamban da rubutun larabci mujarradin rubutun larabci kawai za ka rubuta shi ne gwargwadon yadda za a karanta misali as-salata za ka yi alif lam sadun lam alif ta'un az-zakata alif lam zayun kafin sai ka yi alu sai ka yi ta'un haka za ka yi az-zakata to amma shi alkur'ani kaga ba haka ake rubutawa ba dole za a yi alif lam a yi fadin sai a yi wawon. sai aka yi lamun sai a yi wawon, sannan sai a yi ta'u sai dai ka sa aluja akan wannan wawon. to in ka zo rubutun qur'ani da gangan ka rubuta as ta kai lam alif yi laifi a shari'a haka nan idan ka zo az-zakata ka rubuta lam alif kayi laifi a shari'a ba ma wannan ba za ka ji lafazi iri ɗaya a cikin al'ƙur'ani amma ya bambanta ta fuskar rubutu misali fi ma akwai wanda za a yi fifa iya zawai ga ɗan makarantar allo fifa iya zawaidi min jaye allo baki fima za ka samu wanda aka yi ittifaki a kan su rababbu ana da guda goma an yi saɓani a kan ɗaya duk da cewa mu a karatun allo goma sha ɗaya ne fima rababbu duk sauran haɗaɗɗe ne sannan aina ma haka shi ma za ka samu aina an yi nunin sannan sai a yi memun akwai aina ma wanda shi kuma nan guda za a yi ma'ana haɗaɗɗe haka nan bi sama haka akwai wanda yake bisa sai kuma a yi ma daban to sannan bisa ma haɗaɗɗe ni'imata wanda yake mai takuri da mai taguje kana da goma sha ɗaya sunnata kana da mai taguje kana da mai takuri kana da guda biyar rahamata kana da wanda yake bakwai mai tabu ɗaɗɗiya saura kuma rufaffiya haka dai haka dai abin da ke so in ce yadda sahabbai suka yi haka ake barin sa kaka kuskura ka zo ka canza wancan da wancan in kai wannan kayi laifi to ballantana kuma wanda suke rubuta bakin ƙur'ani da boko haramun ne haramun ne haramun ne transliteration da ake yi haramun ne ya zai ya koyi alifin ba'o aabc din ba da ita aka haife shi ba a duniya ya koya to ya koyi alifin ba'un a rubuta masa littafin Allah da larabci ya karanta ba a rubuta wata kalma ta ƙur'ani da hausa boko haramun ne haramun ne ina maimaitawa akwai wanda suke wannan kirinkin wa aishi tsohon ɗan boko ne bai san harufan arabiya ba to a abc din da su ya zo a rataye a wuya a duniya firamare aka kai shi ya yi su to nan ma a kai shi makarantar allo a rubuta mai allo an baki wauzal ya iya ya karanta alkur'ani da kyau duk wancan abin da ya sunansa ainihin ribar kafa wannan shi ne Allah halitta shi saboda shi ka karanta littafin Allah ka bauta ma Allah don wannan Allah halitta ka karatun sana'a wannan wata kwalliya ce wata ni'ima ce wata ribar kafa ce amma ba shi ne asali ba to ina maimaita wannan haramun ne ka rubuta alkur'ani da wani baki wanda ba bakakin larabci ba in kayi ada to kai istighfari kai istighfari kuma kai tuba ta watan nasuha Shi ne abin da malai yake faɗa a nan yake ta sunna ce wata take ainihin a barbi ta sai ki ta wa inna sai ki wa inna la musiud kuma mu masu wato ainihin yalwatawa ne qadiruna mu masu cikakken iko ne yuqalu ana cewa adar rajulu ya'idu masu tafsiri su gyara akwai ya'um ya'idu ba ya'idu ba nan dai ana wasu aka yi alhamza da dalin ba ya'um ba saboda akwai ya'um adar rajulu ya idu ma'ana ƙauya ya ce wa ausa'ar rajulu tsara za sa'atin maƙuwa ya ka ce ausa'ar rajulu to ya zamo tsara za sa'atin ya zamo ma'abucin yalwa waƙuwa da kuma ainihin ƙarfi wal arda farashnaha ƙasa mun shimfiɗe ta shine mahadnaha mun shimfiɗa ta ka ni'mal mahidun ma dalla da masu shimfiɗa na hannu mu sai ce wa min kulli shay'in dukkan komai mai tafsiri yace muta'allikun bi qawlihi khalaqana kenan khalaqana ne min kulli shay'in mun halicci dangi biyu wato nau'i biyu a cikin duk abin da muka halitta shine ne, nau'i biyu kazzakari wal unsa kaman namiji da mace wan nuri wa zulma kaman haske da duhu sai ce wa fil nabatat haka nan ma a cikin tsirrai kazalika haka al'amarin yake illa anna zakara wal sai dai namiji da mace fi shajaratin wahidatin ha. wannan a jikin bishiya ɗaya ake yi illa fil nakhil fa sai dai a cikin dabinai fa zakarun nakali munfaridun anin nakhl unsa namijin dabino ya bambanta da ainihin matar dabino ma'ana in kun fahimci abin da mai tafsiri yake cewa bishiyoyi da Allah ya gabaki ɗaya to a bishiya ɗaya sai zama wasu rassan ɓangaren namiji ne wasu rassan ɓangaren mace to sai ya zama ɓangaren namijin ya yi baye ga ainihin ɓangaren macen duk sauran bishiyoyi amma banda dabino kamar yadda malam ya faɗa dabino shine bishiyar macen daban ta namijin daban kun ga shi sanya aiki ya same mu mu muke yin bayan mu da kanmu sauran bishiyoyi kamar na faɗa kuma Allah shi yake mana su subhanahu wata'ala shi da kansa sai ke wa fit tayyara tilka iya. Hakanan a cikin sinadarai na wutan lantarki kaga a wutan lantarki ma akwai positive da kuma negative ba wai ainihin waya ɗaya ce kawai za ta baka haske ba kaga dai zaune ne sun tabbata fi kulle shay ya ko caji za ka yi a yanzu ya kake gani cajar kaga sai ka abin nan biyu kasa in ka shiga waya ce guda biyu ba waya ce guda ɗaya ba ko suna cikin roba ɗaya dai za ka samu biyu ne to abinda Allah subhanahu wataala dai ya faɗa ya riga ya tabbata to shine malaki wa gairi da wani wannan min sa'iril daga sauran ababen halitta Allah ya yi wannan la'allakum tadhakkarun domin ya zama kun wa'azantu sai sai bi da ta aini. nan an shafe ɗaya daga cikin ta'un guda biyu min asali wato na asalin rubutu kenan asalinsa sa ta sai aka ce tadhakkarun wasu kuma suka ce tadhakkarun kamar yanda kiran ahadu sama take kasancewa saboda ka fata alamu anna khariq al-azwaj wato domin ku fahimci cewa ma'abocin wannan dangogi biyu har fardun makadaici da subhanahu wata'ala fata abuduhu sai ya zama ainihin kun bautata masa sai Allah su subhanahu wata'ala ya ce إني لكم من ولي ولا تجعلوا مع الله إلى آخر إني لكم منه نذير Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya yi mana bayanai subhanahu wa ta'ala wato alƙur'ani yana da wani tsarin da mai hankali dole ya yi jinjina ga mahalici subhanahu wa ta'ala afala ya dabbaru na alƙur'ani walau na min indi ghairillah na wajadu fi ikhtilafan kathira wato ku duba zubin nan Allah da yayi bayanan halaka miya gumbayi kuma saboda laifukan su to sai yazo ya ambaci manya-manyan ayyukansa wanda kowa ya sallama aikin sa ne shi kadai to tunda mun yadda aikin sa ne to kuma sai ya kiraye mu zuwa gare shi subhanahu wata'ala sai sai fasiru ila Allah ku yi gudu ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne bayyanannen gargadi daga Allah subhanahu wa ta'ala wala taj'alu ma Allah ilahan asar. kada ku kuskura ku saka wani abin bauta na daban tare da Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne bayyananne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye mu gabaki ɗaya sai ce fasiru ilallah ku yi gudu ku gudo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan gabar kamar tana nuna mana ga wata barazana nan ga wani abu nan da zai hallaka mu. kuma tudun mun tsiran mu guda ɗaya ne tak idan ba mu isa gare shi ba za mu halaka to saboda Allah yana son mu da ra'ama sai ya faɗa mana kamar yanzu a ce ga wani mahaukaci ya taho da rankan sakali ko da wani madoki sanda ce wani kuliki wata kokara wani abin da zai cutar da kai kai baka gan shi ba to amma kuma ga wani can wanda sai zai ɗaukan maka mataki a kansa sai sai maka kaiwa wani ga mahaukaci nan yi gudu ka taho nan waje na don Allah in ka juya ka kalli mahaukacin nan ga makami kai idan ba irin shi ba ne ba za ka tsaya in ka ka tsaya to kai ma irin sa ne amma in dai ba irin sa ba ne ba na farko ba za ka tsaya kana bincike gudu za ka yi ka je gun wanda ya kira ka kuma sai ka yi masa godiya a bisa gatan da ya maka kaman a ce duniyan nan ta buɗe baki ta ko'ina so ake alaƙume mu so ake a cinye mu to Allah subhanahu wata'ala sai yi mana gata ya ce mu taho a guje mu zo tudun mun tsira to wannan fafirru za ka ba ta ma'anoni masu yawa kishiyoyin juna fafirru ilallah ko gudu daga zahilci ku tafi zuwa ga ilimin addini idan ka guje wa zahilci ka tafi zuwa ga ilimin addini to ka guje ma abinda Allah baya so yana fushi da shi ka tafi zuwa ga abinda Allah yake so kuma yana yarda da shi fafirru ila Allah ku gudu daga kafirci ya zuwa imani in ka guje wa kafirci ka guje ma abinda Allah yake ki Ba ya son sa ka tafi zuwa ga abin da Allah ke so fafirru ila Allah ku guje wa saban Allah ku tafi zuwa biyayya ga Allah in kai wannan ka guje ma abin da Allah yake ki ka tafi zuwa ga abin da Allah yake so fafirru ila Allah ku guje wa shagala da rafkana ku tafi zuwa ga tuna Allah da bin Allah in kun yi wannan kun guje ma abin da Allah baya so kun tafi zuwa ga abin da Allah subhanahu wata'ala yake so duk abin da ka ji tsoronsa gudu kake ka tafi ka bar shi shi ku Allah in kana tsoronsa to lokacin za ka tafi zuwa gare shi duk wanda ya fi kowa tsoron Allah to ya fi kowa kusa ce zuwa ga Allah shi sa annabawa suka fi kowa tsoron Allah kuma suka fi kowa kusa ga Allah subhanahu wata'ala a nan wato kamar Allah yana yi mana wani gata ne cewa ku gudo daga ƙangin bauta ku zo fage na ‘yanci. Wallahi ba wanda yake samun cikakken ‘yanci sai wanda yake bin Allah shi kaɗai su hannu ana. Duk lokacin da ka raba ƙafa, kana bin Allah kuma kana bin Allaro, to ba wa wahalalle a duniya sai waye allaro wanda zai baka dokar da ta saba ma Allah kai kana so kai abinda Allah zai yarda da shi kuma ga wani kana so shi kuma ka kyautata masa akasin abinda Allah ke so to babu wahalalle a duniya kaman wannan shi yasa mai bautar wani Allah ya fi kowa shiga wahala Allah subhanahu wata'ala ya buga wato ainihin misalai na mutane guda biyu ɗayan yana da mai gida mutumin kirki kuma mai sauƙin hali datti da mutumin kirki ɗayan kuma yana da masu gida biyu miyagu masu miyagun halaye yanzu kai a ce lebura ne ma'aikaci ne mai gidan ɗaya ne kuma mutumin kirki mai tausayi dattijan kirki shi kuma wancan yaron mutane biyu ne kuma wanda suke masu cin dunduniyar juna don Allah zai samu kwanciyar hankali yaron mutum ɗaya alal misali yanzu kai sai ya zama mutane biyu sun hada kuɗi a lokacin bauta a ce sun saye ka kuma kai direba ne ka iya tutsi. sai su biyun su fito kowa da makullin mota ya ce wane in goma zama zaka zo ka tuka ne ya za ka yi masu gidanka ne su biyu kowa yana cin dunduniya juna kuma kowa ya fito da dan makullin motarsa ya ce maza maza so ke zuka zo ka tuka shi kaga duk wanda ka tafi zuwa gare shi to kun kulla da wanda baka tafi zuwa gare shi ba ma'ana ka rena shi wanda wanda baka bi umarnin sa ba in kuma ka tsaya ki kam ka tafiya duk ka rena su kuma zaka yi biyan bukatar su su biyu a lokaci ɗaya ba to haka nan duk wani wanda yake kokarin faranta ma wani akasin abin da Allah yake so kai kana so ka faranta ma wani kai abin da yake so kuma abin nan da yake so Allah baya son sa shi kuma Allah baya so kai wannan abun to yanzu wa ka farantawa in ka fito a matsayin bawon Allah nagartacce sai ka bi Allah kai tsaye waliyakum ma yakun duk abin da zai kasance kasance kuma ba abin da zai kasance sai alheri saboda ba wanda zai bi Allah a ce kuma ya samu tikas in ka ga wata jarabawa ma imanin ka ake wadawa amma ba dan abin da kai ba daidai bane ba to kenan ashe duk wanda zai bi Allah wallahi shine yake da cikakken yanci ne kan buga misali yanzu ka karbi dokoki ka kalli dokoki dokokin da Allah subhanahu wataala yayi mana da kuma dokokin da muka tsuguna muka yi wa kanmu mu da kanmu yanzu dan Allah a ce ubangijin halitta ubangijin kowa da kowai da komai mai cikakken ilimi wanda ya san abin da zai amfani da mutum dukkan maslahar mu dan Allah da hukuncinsa, da hukuncin mai da kusasshiyar kwakwalwa wanda bai san abin da ma yake bayansa ba bai san abin da zai faru a kansa nan da minti biyar ba wani hukuncin ne ya fi zama wa daidai afa hukumar yi yabghun wa man asar min da hukumin da kawamin nun in ka bi hukuncin Allah to yanzu ka zama bawa mai cikakken yanci domin yanzu shi shine kawai ke da tacewa kanka amma duk lokacin da ka bi dokokin wani to dokokin wani ne dan adam irin ka mai kashi da fitsari gajiyayye ila ma ka fi shi kwakwalwa lafiyayya ila ma ka fi shi lafiyayyen hankali kila ma ka fi shi daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda ka yanzu ko ka sani ko baka sani ba kai yanzu bawan sani domin kana tafiya a bisa tsarin sa da ya karo da tsarin Allah subhanahu wataala wannan duk lokacin da muke magana akan wannan sai dokar da ta karo dokar Allah dan adam ya halatta ya tsare tsaren rayuwa masu kyau amma ba su karo da tsarin Allah subhanahu wataala ba alal misali yanzu akwai abun da ake kira al-masalihul mursala abubuwa na kyautatar zamantakewa dauke yanzu danja mai ba da hannu yanzu kaga ba za ka zo ka ce ba zan tsaya a kan danja ba ƙur'ani yake ko hadisi to ka zama mai gida ne ka san addini ba domin tsayawa a danjar bai ta karo da ƙur'ani da hadisi ba bal an taimake ka an taimake sauran masu kaiwa da kawowa idan gari mai yawan abubuwan hawa ne ba wani wanda zai ba da hannu ba danja za a shiga wahala wuce wanda za ka yi a cikin minti ɗaya sai kai awa ɗaya baka wuce ba Ka zo na sunan su almasali almursala duk wani abu da za a yi na samar da zamantakewa kyakkyawa wani bai cutar da wani ba wani bai shiga haƙƙin wani ba a samu kyakkyawan yanayi to wannan bai cika da dokar Allah ba wannan fa ni'im mahi alam wa sahlan bihi abinda muke magana wani ya kirkiro dokar ta karo dokar Allah to wannan shine abin da muke magana a kai Allah ka ganar da mu to saboda haka Allah sai ya ce fafirru ila Allah ku yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ku je inda za ku samu cikakken yanci ku samu kanku a matsayin ku na yan adam masu daraja kuma abin da za ka yi ya zamo ka samu lada domin shi daga cikin alfanun bin Allah ka bi Allah ka samu kyakkyawar rayuwa kuma ka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala munin bin wani Allah ka bi wani Allah baka samu kyakkyawar rayuwa kuma babu lada a wajen Allah karshe sai ma zargi wannan ayar tana da bayanai sai dai mu tsaya a nan insha Allah an nuna mun lokaci sai Allah kai mu gobe mu dora akai abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon gafara Allah da afuwarsa subhanahu wataala Allah ya ganar da mu آمين kuna jin tambayar tasa wata baiwar Allah ce ba ta san idan an sha azumi ana ramawa ba ta rayu tsawon shekara sittin a haka ma'ana in haihuwa ta ratso cikin ramadan ko jinin al'ada ko wata lalura to ita in ta sha ta sha kenan ba ramawa to kuma daga ba Allah sai ya faɗakar da ita ta ji wa'azi ta samu ilimi kuma tana niyyar ɗaukar matakin ramawa Allah ya karɓe ta to na farko muna mata addu'a Allah ya fi mata Allah gafarta mata to ko da tana rayu ba ramuwar azumi ɗaya tak da ya wuce a kanta Ka rabu kuma ala nafsihi rahma annahu man amila an bi jahalatin ثم تاب من بعد وأصلها فإنه ga غفور رحيم Allah ya wajabta wa kansa jin kai da rahama duk wanda ya wani mummunan abu da jahilci ba ilimi sannan sai ya tuba ya gyara to Allah ya riga ya yafe masa ma'ana duk lokacin da mutum ya yi shirme na jahilcin irkaniyan abubuwa daga ran da ya sani sai a rufe wannan shafin sai a buɗe sabon shafi saboda ka ba maganan wani makusacin ta ya rama mata azumi kuma wannan abun yana nuna cewa lallai lallai shugabanni su ƙara azama akan ta da wallahi jahilcin da yake cikin ƙauyuka da karkara abin ya wuce yadda duk kuke zato illa taɓa faɗa mana shekaru wajen goma sha ina jin wajen ashirin ma an gayyace ni wata latta gadan maiwa wani bawan Allah bayan na faɗi abin da zan faɗa da ya zo ta aliki yake cewa shi kamar advisor ne in ban manta ba na wani ɗaya daga cikin shugabanni na siyasa ya ce suna zuwa ƙauyuka wa'azuzzuka yace abin da ya ba shi tausayi da suka je suka yi wa'azi suka gama sai wani dattijo mai shekaru sosai kila ka ce sittin zuwa wajen saba'in shine zai yi godiya a mamadin mutanen gari ya ce wallahi wa'azin nan ya yi sun ji daɗi Allah saka da ne amma shi abin da ya tsaya masa a rai a cikin wa'azin nan ya so sa masa rai abu ɗaya ne abin da malamin cin ya faɗa wai ya ce in ka sadu da matarka ta sunna wai sai ka wanka matarka ta sunna a ce wai sai ka wanka la ilaha illallah shi a zatarsa wanda ya yi zana shi ne zai wanka amma ka kusanci matarka ba maganan wanka Dan Allah tsawon shekarun nan ina labarin sallarsa da ba yake ta sallolinsa to kaga wannan yana nuna akwai babban aiki akan shugabanni su shugabanni nauyin da Allah ɗora musu wallahi ba na wasa bane shugabanci abun farin ciki ne abun walwala amma wallahi abin tashin hankali gobe alkiyama saboda addinin mutane yana nan rataye akan wuyayen shugabanni in ka san ba za ka iya baita ka karba na taba hikaito mana kissan Sulaiman dan Abdul Malik halifa ne daga cikin halifofin Bani Umayya wata rana ya je aikin haji ta Umar dan Abdul Aziz yana daga cikin waziransa dan majalisarsa halifa na goma sha biyu shi Sulaiman bin Abdul Malik mutum ne mai addini yana dama dama da malamai wata rana ya zo aikin haji ko umara sai ya ga kunzumin mutane dubun nai kun san shi mai mulki basara ke yana so ya ga al'ummar da Allah ya ba shi ya kalli mutane iyakar idansa sai yake ce ma Umar yace kai yace kalli adadin mutanen nan wanda ba wanda ya san adadin su sai Allah ma'ana yana jin daɗi in ɗan siyasa ne ya kallo ka idan le za a samu giran mai akwai population mai yawa misali Umar Abdul Aziz tunda ba malamin fada ne. sai ce wallahi ranka ya daɗe yau a duniya talakawanka ne amma gobe alƙiyama abokan husumarka ne kowa ya nemi haƙƙinsa a wajenka idanun suka cika da hawaye ya ce wallahul musta'an wallahul yanzu wani shugaba da yake jin wannan a cikin zuciyarsa to wallahi wajibi ne samun ɗaliban ilimi a dinga tura su ƙauyuka su ilimantar da mutane tauhidi zo wani wallahi in ka ce masa Allah to yana ɗauka da Allah da manzo ma duk abu ɗaya ne in ka ce Allah ka ce Allah Muhammad yana ganin abu ɗaya ne wallahi baya bambanci wani yana ganin wali ya fi ya fi ma sahabi yana ka ce waliyin Allah ne yadda yake jin nauyin kalmar ta ta ce ma annabin Allah ne tun da haka ya tashi da ana ta faɗa bai san menene ainihin zai fitar da shi daga addinin musulunci ba bai san da mai zai gyara tauhidin sa ba to wallahi wannan wajibi ne akan shugabanni duk wanda zai dauki harkar shugabanci wannan abin yana kansa larurorin nan guda biyar jina ne da rayuka addini dukiyoyi mutunci na saba wannan duk wanda zai yi shugabanci ya kwana da sanin Allah sai ya tambaye shi wannan abubuwa kaga dai duk lokacin da zaɓe zai zo ɗan siyasa ya san duk dabarar da zai je kai a faci inda za a je a jefa ƙuri'a ko ta gaskiya ko ta ƙarya an san inda za a je kai wannan akwatin to kuma ba a san yadda za a je a tura wanda zai kawo wannan mutanen addini ba ai da ya san za ka kai musu akwati a jefa ma ƙuri'a to ka san za ka tura wanda zai kawo musu addini musulunci dan su tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan bayar Allah muna mata addu'a Allah ya fi mata kuma Allah ya ganar da wanda ba su gane ba kuma wallahi ba ita kaɗai ba yanzu akwai mata a gari ma ba ƙauye ba wanda suke ɗauka idan mace ta haihu to sai ta yi kwana sittin sannan ta fara sallah tun ta ji an ce kwana sittin jinin biki ita ko jinin ya tsaya ma bayan sati biyu to sai ta kwan sittin sannan ta fara sallah in lokacin azumi ne ya wuce ba za ta yi azumi ba duk da jinin ya dakata wata ma sati biyu sati uku amma wadda ba ta san wannan ba Allah ya ganar da mu to sikir da hakuri lokaci ya riga mana halin nasa kun san yan media ba sa so a tsallaka musu ya ta yi su Allah kai mana gaba da katar Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan ta sa ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلي أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين